قدمنا بعلم لنا فلاح لنا بأعمالنا فهبوا فهبوا لأوطارنا فإن التعارف من ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة مكبركة الزواج Garu Sunna TV. Na Allah idan wannan bidiyon ka na farko, kar manta ka danna mana subscribe kuma kai likin wannan bidiyon sannan kai sharing bari mu shiga cikin karatunmu da ne namiji ya zama tsayayye ne a gidansa ba a yi masa tasarrufi ba tare da izininsa ba za ta iya ciwo maka bashi ta siyo kayan 'ya'ya wanda baka shirya ba ko ta ciwo maka bashi ta sai kayanta wanda baka shirya ba baka tsara ba za ta iya ci maka bashi ma ta shiga dashe wanda wannan baya cikin adalci kuma ba daidai ba ne kuskure ne so dole ne mace ta zama mai hikima kuma ta zama mai kula da yanayin rayuwa ba a zuwa ana kwashe-kwashe sai ki ga an samu matsala to idan 'ya'yanki suka fahimci kina yi wa ubansu haka to kamar kina koya musu ne su ma in sun je gidan mijin su yi haka abu na ƙarshe da zan zayyano mana a gurguje tunda muna magana ne akan tarbiyya ya ku iyayena mata akwai hanyar da za ku bi ku yi tarbiyya ku ci nasara akan tarbiyyar bayan kun yi wa kan kanku shimfiɗar da na gaya muku a farko akwai a tarbiyya bil hikima wal mau'izatil hasana ya'yan zamani ba a fiye sa musu ƙarfi ba wajen yi musu tarbiyya sai an yi hikima sai an yi kyakkyawan wa'azi ku yi ƙoƙari ku nuna wa 'ya'yanku Allah ku zama masu dabara wajen yi musu tarbiyya kuma kuna musu kyakkyawan wazi ku tarbiyantar da yayanku ala sami wa ta'a bil kalimati tayyibati wa rifqi wal lin ku tarbiyantar da yayanku su rinka muku biyayya duk inda zaki ki yi kokari ki tabbatar yayanki suna binki kuma ki zama mai sauƙaƙa musu kina amfani da kalma mai kyau ba a so mace tana yawan cewa shege ka ci abu kazanka dan abu kazanka sai na yi maganinka a a a a kina koya masa waɗannan kalmomi har zai saba jinsu, in kin faɗa ma ba zai damu ba amma in kina masa wa'azi kina tausasa masa idan yayi ba daidai ba ana ladabtar da shi ko ana ladabtar da ita to sai ku ga sun fi miƙewa ku duba annabin Allah ko bawan Allah lukman alhakim ake cewa ya zo yana yi wa ɗansa wa'azi ƙur'ani ya kawo mana don ya nuna wa iyaye ya kamata ku yi ‘ya'yan kuwazi ƙur'ani ya ce wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah yayin da luqman shi wannan luqman wasu sun ce annabi wasu suka ce bawan Allah ne salihi yana yi wa ɗansa wa'azi yana cewa ya kai ɗana kar kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim ka sani cewa shirka zalunci ne babba ku rinka zama da 'ya'yanku a teburi na fahimtar juna ai haƙuri zamani ne ya zo a ja su jiki a zauna da su a ba su girmansu musamman yaro ya fara ɗagawa yana ganin shi ma ba dama ne ka mai da shi mutum ka karɓi shawararsa ka ba shi dama ya magana ki ba shi dama ya magana musamman yanzu ku mata in kuka haifi 'ya'ya maza suka girma ku mai da su manya shine za ku samu nasara a kansu amma ɗanki ya girma shi ma har ya fara zance da wata yana neman ya shigo da wata irinki a gida a gidansa shi ma yana ga ya kai munzalin ya aure kuma kin zo kin sa shi a gaba kina zagin sa kina haddararsa wallahi zai hakuri ne shiru bai zai rama ba kawai amma ba lalle ya biki ba ku duba wannan annabi ko bawan Allah da yazo zo zai magana wa ɗansa cewa ke ya bunayya ya kai ɗana ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billah kar kai shirka da Allah ba faɗa, ba zagi ba hantara ba cin mutunci inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma kun ga wannan ya yi amfani da lafazi mai latafa akwai lin akwai rif, akwai tausasawa a ciki ya dada ce da shi kullum zai masa magana sai ce ya kai dan ɗana ya bunayya aqimis sala wa bil urfi wanha anil munkar ya kai ɗana ka yi tsayin da sallah ba wai ka zo ka ce in ka tsaye da sallah ba sai na ci abu kazan ka ba a ina wallahi zai ƙiƙe da sallah kuma ya ƙi tsaye da sallah kuma baka isa ka ci abu kazan naka ba ko mutum ya kira ɗansa ya ce dan ubanka kai ne fa uban kuma ka ce dan ubanka kai gwanda ka ce dan ni kai kaza <laughs> to wai uban kai ne uban ai amma bacin rai yakan sa mu gaya wa 'ya'yanmu haka zagin ne muke nufi ba wai wani abu muke nufi ba yace ka tsaye da sallah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar afwan kai umarni da kyakkyawa kai hani akan munkari ka duba yaron fa yake gaya maka yake gaya masa wa'mur bil ma'rufi aqimis sala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar kai hani da mummuna ka yi umarni da kyakkyawa yanzu ba mamaki yaron zamanin shine kansa mai mummuna amma yanzu ka mai da shi mutum ka ce ka hana a yi mummuna kamar yaro ne fandararren yaro mara kirki a naɗa shi monita a aji a nan shi raqibul fossil alhali shine stubborn yaro mai matsala to kaga ai ka mai da shi babba ka ce to yanzu kai zaka hana wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar yadda da ce da shi wasbir alama a asabak inna zalika min azmil umur kai haƙuri ya kai ɗana ka zama mai haƙuri akan duk abin da zai same ka akan abin da ni zan maka da abin da uwarka za ta yi maka da abin da mutanen gari za su yi maka ku duba yadda ake koya wa yara tarbiyya inna zalika min azmil umur yadda koya masa cewa kar ya girman kai wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha ka daina zuwa kana ɗaga kai kana kauda kuncinka ga mutane kana nuna kai ka isa wannan yaro ƙarami fa ake nuna masa kar ya girman kai kada ya tafi yana nuna alfahari da nuna isa a bayan ƙasa inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur yake ce masa lalle Allah baya son mutum mai girman kai mai alfahari ka daina yin wannan sannan ka daina tafiya ta nuna isa da ƙasaita duk wannan tarbiyya ne yake wa ɗansa ka daina nuna kafi kowa ka daina jin kamar ƙasa ta maka kaɗan waksid fi mashika waghdud min sautika ka takaita akan tafiyarka ka sauƙaƙa sauti ka daina hayaniya a gari kana ɗaga sauti kana nuna kaiwa ne ne inna ankara al-aswati da sautul hamir mafi munin sauti a banki shine sautin jaki in kin taba ji ko ka taba jin ranar da jaki yake kuka kukan jaki bai da daɗin ji zai kwalle ihu da farko yana yi yana zai zo yana ja yana ja yana ja yana ja yanda ka san aljanu ne suka rufa shi a gaba to wannan mummunan sauti da Allah baya so kenan yanzu wannan bawan Allah ne Qur'ani ya kawo mana yanda yake yi wa ɗansa nasiha ke ma ki zauna da ɗanki mai shaye-shaye a ɗaki ki zauna da ɗanki mai neman mata a ɗaki ki zauna da ɗanki da yake tafiya bol baya sallah ki nuna masa Allah kina haɗawa da addu'a a cikin sujjada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi Allah ya jikan ko Allah ya rahama ga uba ko uwa da suka taimaki ɗansu a kan ya musu biyayya ma'ana ki yi iya ƙoƙarin da za ki ki sa ƴarki ta biki ko ɗanki ya biki idan na ga ɗana zai fanɗare sai na yi hikimar da zan yi in sa ya bi ni sai dai in ya fi ƙarfi na sai in haƙura dan akwai 'ya'yan da haka Allah ya su shaidanu ne daman kawai ba yanda za ka yi kawai jarabawa ce Allah ya jarabe ka da su sai dai ka zuba musu ido amma mutum ya yi iya ƙoƙarin sa ya mai da ɗansa ya bi shi dan idan bai bi ka ba kai ubansa zai je bi uban wani ai haka al'amarin yake duk dan da bai bi uwarsa ba zai je bi uwar wani matar alhajinsa ko matar mai gidansa to shi yasa ku yi kokari ku nuna wa 'ya'yanku su bi ku su muku da'a kuma duk hanyar da za a bi cikin hikima da basira da tsawatawa a sa su bi iyayensu don duk ɗan da ya wayi gari baya bin iyayensa ta wuta zai shiga ko da ku shine limamin unguwarsu ko da shine ladanin unguwarsu ku kula da wannan ku yi amfani da rifk da tausasawa inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli hadisin bukhari da muslim lalle Allah mai tausasawa ne yana son tausasawa a cikin komai wannan shine gaba ta farko dangane da tarbiyya ku kula da waɗannan abubuwa tausasawa jin yara a jiki a gaya musu magana ko da ana cikin bacin rai da damuwa wata baiwar Allah kwanan nan take mun fatawa na tausaya mata kwarai take cewa malam Allah ya jarabe ni mai gidana ya mutu na ce Allah ya ji kansa rahama ta ce kuma Allah ya jarabe ni da fandararren 'ya'ya ko fandararren yaro a cikin 'ya'yana ta ce malam duk wata barna da ka san Allah ya hana yaron nan yana yi shine shan giya shine shan wiwi shine bin mata shine sata an sha kama shi ya yi sata rikici a je a ce an yi kisan kai a ce da sunansa a ciki a kai shi kurkuku a ɗaure shi a dawo da shi ita ce yaron nan ya ishe ne ga shi maraya ubansa ya mutu amma ya zama min matsala ta ce malam ko na iya zuba masa shinkafar bera in zuba masa maganin bera abinci ya ce mutu in huta na ce hajiya ai haƙuri ya gigita ta uwarsa ce a yanzu ina gaya muku akwai 'ya'yan da wallahi saboda tsabar rashin bin iyayensu sun kai wannan matsayi da iyayen fata suke masu mutu akwai yaron da in ya yanka maka wani bakin cikin wallahi za ka ji gwanda ka kai shi kabari ka binne shi a zaman makoki ka tashi kai tafiyarka saboda bala'insa ko bala'inta kwanan nan wani mutum ya kira ni shi ma yana damuwa ya ce Allah ya jarabe shi da wata yarinya karama budurwa yar shekara da wata kasha takwas ba amma ba ta kwana a gida ba ta zama a gida sai satuttuka bai same ta ba sai ya gama yawo a garin sai je tarar da ita a ɗakin samari kuma yar karama ko shekara ashirin ba ta kai ba malam ya zan yi da ita wannan ibtila'i ne wannan jarrabawa ne wannan bala'i ne karamar yarinyar da ya tukuikuyi ta sa ta a rijiya a'a ya daka ya daka ya daka ya yi bala'in ya yi zagin du masifar da zai yi yarinyar nan ta kiɗa ta ɗau siti wannan bala'i ne mutum ya roƙi Allah Allah ya raba shi da wannan masifa to yana daga cikin tsari wato na tarbiya mutum ya rinka lura ya sa ido akan shige da ficen 'ya'yansa shige da fice ina ya je ina ya dawo suwaye abokanansa muraƙaba a tarbiyya bil muraƙaba kenan kana sa ido a kan yaro ba sai ka masa magana ba amma kana lura da shi suwaye abokanansa yana tashi asuba yana zuwa masallaci yana karatun ƙur'ani yana kura da ilimi yana cin jarrabawa suwaye maƙotansa suwaye abokanansa da zarar ka ga matsala to kai maza maza ka bi hanyar da zaka gyara masa wannan zuba wa yaro ido din shi kansa tarbiyya ne amma yau iyaye sun wayi gari sai gadarar haihuwa a tara 'ya'ya kamar 'ya'yan awaki ko 'ya'yan agwagi suna ɗagawa a rabu da su duk agwagwa idan ta tara 'ya'ya suna girma rabuwa take da su Abin da muke wa 'ya'ya kenan shi yasa da yawa daga cikin fandarar 'ya'yan a yau wallahi akwai sababi na iyayen malam mutum ya haifa ya haifa baya kula da su waye ya ce maka annabi zai alfahari da yan kwaya da mutanen banza ai da mutanen kirki ce zai alfahari ba mutanen banza ba Su ya mutum zai zo ya ta tara 'ya'ya na haihuwa baya kulawa da su 'ya'yanka su zama bala'i a unguwa. 'ya'yanka su zama mazinata 'ya'yanka su zama 'yan luwaɗi hajiya 'ya'yanki mata su suke zuwa suke ba da mutuncinsu ana zina da su meye amfanin haihuwar ki hajiya kwanan nan aka gaya wata magana da wallahi ta gigita ni matuka wani mutum ya bugon wani yake cewa ya san uwa da uban da a wata unguwa suka me da 'ya'yansu karuwai su suke ziga 'ya'ya matan su je su yi zina su kawo musu kuɗi yanzu lalacewa ta kai ga uwar ta san yarinyar ta mazinaciya ne uban ma ya san yarinyar mazinaciya ne a tura yarinya ta zai ta yi zina ta samo musu kuɗi sun raba daidai ya za a yi mu ga mai kyau ya za a yi Allah ya tausaya mana zamani ya kama irin wannan bala'i sannan ku kula da al'ada a tarbiya bil al'ada ladabtar da yara akan makarimul akhlaqi wanda suka dace da al'adunmu girmama na gaba gaida yayanka yaro a gida yana da manya ya rinka su da sunan yaya wannan al'ada ce bata saba addini ba idan kina da 'ya'ya uku hudu biyar yaro karami in yazo zai kira babban yaya ya rinka cewa yayawa ne yaya ibrahim yaya musa yaya garba yaya suleiman ko addawanci ko addawanci ko kuma wani lafazi da za ku iya ambata a yarenku wannan tarbiyya ce bil'ada ma'ana tun yana yaro kin nuna masa cewa wannan fa na gaba da kai ne amma yanzu yau lalacewa matakai ɗan ƙaramin yaro ɗan auta zai iya kiran babban yayansa ya zage shi kuma a gaban ki ke uwar kina kallo baki buge bakinsa ba kuna kallo ake wannan tsiyar a tarbiyya bil'ada al'adar mu ta koya mana girmama na gaba da gaida na gaba yayin da babban yayansu ya zo ki sa shi ya gaishe shi wataƙila babban yayan har ya yi aure ya girma ki ce da shi gacin yayan ku ya zo ku je ku gaishe shi wataƙila ya zo zai ɗauki kaya zai fita kai ku je ku ku karɓa wa yayan ku kaya to an sa shi ya girmama yayansa ina ga iyayensa amma matsalar ku mata kuna kallo babban yaya zai zo yara suna jayayya da shi kai har doke doke ake yi da yayye yau a gida kuma a gaban iyaye balma daga ƙarshe ma iyayen za ki ji uwar tana cewa ni dai ka daina dukan min yaro aikin banza babban banza kawai kai kullum sai kai ta dukan yara ke me yasa ba za ki wa yaran fada su rinka girmama yayansu su daina fada da shi ba lalacewar ku ta kai har ga ƙaramin yaro zai iya ɗaga hannu ya mari babban yayansa ko ya mariya yasa ko ya zagi yasa a gabanki karamin yaro zai tura wa yasa a sharkina kallo ba za ki canja fuska ba ba za ku dau ainihin wato mataki ba wallahi wannan kuskure ne yanzu daga cikin kurakuran da muke duk ina mana magana ne akan a tarbiyya bil ada al'adar mu ta gadar mana cewa in babba ya zo a kula da girmansa yanzu yarki yayarki wacce take ta gaba da ke za ta iya zuwa gidanki yayanki suna kallonta ba za su gaishe ta ba haka ne kannan babanki za su zo gidanki kannan babanki su zo gidanki yayanki suna kallon su saboda zamani ba za su iya ɗaga baki su ce baba ina kwana fa ina kwana ba kuma wannan abun wallahi kun san ruwan dare to ruwan dare ne a cikin gidan hausawa fulani amma a ƙauye an fi kula da wannan a ƙauye an fi girmama na gaba amma birni kaga rayuwar birni tsiya ta tarbiyyar birni wallahi ya wuce hankali babu abin da ya fi ciwo a ce kaninka uwa ɗaya uba ɗaya kaninka uwa ɗaya uba ɗaya amma 'ya'yanka ba sa ganin girman shi wallahi ba daidai bane ranar da ka faɗi ka mutu ba za su girmama shi ba kuma sai an koya musu sai an koya musu sai an yi musu magana sai an bibice su kuna gaidawa ne? kuna kiransa kuna cewa ina kwana ina wuni saboda ƙanina ne babanku ne haka ake yi amma sai yanzu ina da ƙanina ko ina da yayana ko ina da uwana na gina ‘ya'yana akan wani tunani na duniya kawai ban nuna musu suwa ‘yan uwansu ba har yanzu ga irin rayuwa ta birni ta bariki mutum yana da ƙauye daga ƙauye ya fito amma ba zai iya ɗaukan 'ya'yansa 'yan birni ya kai su ƙauye ya je in nuna musu asalinsa da tushensa ba da haka yaranka sun tashi suna ganin kyalkyalin wutar lantarki da manya-manyan titi da katon gida da ka gina sai su ɗauka shi ne asalinka sai su kama girman kai sai su kama ɗagawa dukiyar kuma za ta iya karewa ranar da ka mutu wannan gidan kyakke shi za a rarraba shi su sassai da shi su shiga duniya amma ka kai su ƙauye ka nuna musu tsofaffin gonakinku ka nuna musu ubanka da ya haife ka ga irin gidan da yake zama ka nuna musu makarantar da kai ka nuna musu inda ka taso su san cewa asalin su ƙauye ne yanzu ne Allah ya maka ni'ima kuma zai iya yiwa su koma wannan rayuwa ta ƙauye ka kai su ƙauye ku zauna ku ci tuwon ƙauye ku sha miyar ƙauye ku sha ruwan rijiya na ƙauye ku shiga da su cikin daji a gaida danginka da 'yan uwanka ka ce musu waɗannan 'yan uwanku ne wannan birnin da kuka gani da kyalkyali da kuke gani bariki ta kai mu neman kuɗi ya kai mu karatu ne ya kai mu dole ne mu nuna wa 'ya'yanmu ƙauyenmu don me su san dangin su sun 'yan uwansu amma yau zamani ya zo da me ba a yin wannan balma wani shi yake hana 'ya'yan su je yara sun yi hutu baba da Allah kai mu ƙauye kai ku raba da maganar ƙauyen nan fa a'uzubillah a'uzubillah alhali ƙauyen nan kuma minha khalaqnakum wa hannu nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukura wannan yana daga cikin kurakurai da iyaye suke yi a tarbiyya su mantar da 'ya'yansu asalinsu wani yana da ƙoƙari shi kan baya sakaci wajen zuwa ƙauye gaida iyayensa amma wallahi baya taɓa ɗaukan 'ya'yansa 'yan birni ya kai su ƙauye kun sa musu gaba da ƙiyayya sai sun zo rayuwar barikin ka faɗi ka mutu hawan jini ya kashe ka ko ciwon shuga ta kashe ya kashe ka ko ciwon kafa ya kashe ka su zo su wayi gari su rasa dangi abokananka duk su guje su makotanka duk su guje su sun dan rabe dan abin da ka bar musu na gadon, talauci ya tunkare su kai kuma baka nuna musu asalin su ba wannan kuskure ne ku kokari ku gyara hatta abinci da ake ci a ƙauye ku koya wa ƴaƴanku ƴan birni su iya rayuwa a wannan dan zai iya yiwa wani yaron ya je rayu a can alkawari ne duk ɗanka sai ya rayu a birni ba alkawari ba ne so da Allah ya kamata mu kula da wannan dan saboda rayuwa tana iya canjawa ni da nake muku magana wallahi wannan abu yana ban tsoro da yawa na ga mutanen da Allah ya musu wadata wallahi malam sun da masalakawa na inna na ha akwai mutanen da Allah ya ba su mulki da sarauta sun yi ƙasa Allah ya jarrabe ka da nisan kwana baka mutu baka ga canjin rayuwa akwai mutanen da wallahi a dolin dole suka sai da babban gidan na birnin ya je ya share gonar ubansa ya je ya ginin ƙasa tukunna shine asali dole ya koma ƙauyen zaman birnin ya gagara abin da aka tara ya ƙare abokanan daman rayuwa ne ta bariki dama in kaga ana haba haba an damu da kai kana da shi ne da zarar kayi ritaya ko kuɗi ya ƙare ko kasuwa ta lalace a lokacin zaka gane billahi azimu gwanda ka je ƙauyen ku kana cin tuwon dawa da masara da gero ana ɗan girmama ka ana ganin da ɗan sauran maiƙo-maiƙonka. ka ka je ka karasa a can fi muka alkhairi da kai mutuwar baƙin ciki da bacin rai a birnin iyaye mata ku kullun inuwa kuke so kukan ba kwa rana to amma lalle in kina son ɗanki yayi albarka to lalle ki koya masa ya san asalinsa ya san tushensa kuma ku gina su akan fitira ku gina su akan gaskiya kar ku dora su akan ƙarya kuma yadda kuka yi da 'ya'yanku haka za su yi hadisi ya zo cikin bukhari kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kowane da ana haifansa akan fitra akan alal islam amma iyayensa za su yi mai da shi ba yahude ko ba nasari ko na makamancin wannan sannan yana da kyau ku kula da koyawa 'ya'yanku tarbiyya su yi koyi da mutanen kirki kun ga wane wane ina son ku zama irinsa a nuna musu wani malami a ce ina son ka zama irin wane a nuna musu wani mutumin kirki attajiri mai kirki mai taimakon mutane a ce ina so ka zama irin wannan a nuna musu wani babban jami'in gwamnati mai taimakon al'umma mai gaskiya a ce ina so ka zama irin wannan yaro kullum idan ka gina shi akan tarbiyya ta kwarai to insha Allah ta'ala za ka ga ya ginu kai kuma in ka koya masa cewa ya zama wane to za ga yana son ya zama wane din amma yawanci yanzu yaran mu tashi suke yi akramaka Allah wato ba su da manufa ba su da manufa la hamma lahum ba san duniya ba san ina za su fuskanta ba da wallahi na sani muna yara muna primary school malaman mu sukan zo kamar malaman guidance and counseling har yanzu ban manta ba malamin mu da gaidan san kansilin ya mutu ba musulmi bane ba amma na tuna irin yadda yake kiran mu ya ta hira da mu in lokacin gaidan san kansilin ya zo har darasi aka ware sai ya ce kai me kake so ka zama wani ya ce malamin makaranta kai me kake so wani ya ce likita muna yara sai mu ce soja wannan ya ce dan sanda wannan ya ce sarki yake so ya zama sai ta ba da shawara wallahi wannan abun ya kai shekara barkace amma har yanzu yana kwakwalwata ban manta ba kuma ya taimake mu ya ba mu shawarwari cewa to kai kaza kai kaza kai kaza amma yanzu a makarantun mu ma babu guidance and counseling babu wannan ko da ba a bude shi a matsayin darasi ba a ɗauki malami kurin na guidance and counseling me ake nufi wato malamin da zai rinka saita kwakwalen yara ke ki zama kaza ke ki zama kaza ke so muke ki zama ministan ilimi ke so muke ki zama babban likita mai karban haihuwa a garin nan kai so muke ka zama babban malami kai so muke ka zama sarkin garin nan kai so muke ka zama limami kai so muke ka zama sheikh kai so muke ka zama kaza a dora su kai so muke ka ga ɗan injiniya ka zama direban jirgi ka zama babban soja ka zama kaza yau yanzu yaran mu duk an haramta musu wannan a makarantu ba a yi musu kawai sai dai a ta cusa musu karatu a ce dai su ci jarabawa kuram dan mutum ya ci jaraba bai da manufa aikin banza ne so kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske daga ƙarshe ya ku yan uwana yana daga cikin abin da ya kamata ku kula da shi akan 'ya'yanku don su zauna lafiya a duniya ku gina musu aƙida duk yaro da ya tashi ba shi da aƙida duk yaron da ya tashi uwarsa ko ubansa ba su gina shi akan aƙida ba to an samu matsala kwarai kwarai da gaske aƙida shine sanin Allah ya yadda Allah ne mai bayarwa kuma Allah ne mai hanawa Allah ne mai ɗagawa Allah ne mai saukewa Allah ne mai kashewa Allah ne mai rayawa idan ba ku haɗa su da Allah kuka nuna musu aƙida ba to za su wayi gari suna miƙa aikin Allah ga wani Allah sai su rungumi bokaye sai su kama tsafi sai ku ga ba za su iya rayuwa haka kawai ba sai ku ga suna rataye-rataye da makale-makale yanzu da yawa daga cikin mutane ai akwai waɗanda ba su yadda a aikace sun nuna ba su yadda akwai Allah ba suna gani sai sun makalo wancan sai sun rataye wannan sai an nemi taimakon wane da wa da sauransu aqida din nan ta musulunci ita ce jawharul khilafi bainal ummatil islamiyya wa ghairiha min al umam kuma a aqidan nan ne ake bambancewa da dan wuta da dan aljanna kuma ita ce dai asalin dutsen nukan dai ita ce a kanta ake zuwa a je a dawo Allah tabaraka ta'ala ce inna dina inda Allahil Islam aqida ne ka gaya wa ɗanka babu addini sai addinin musulunci kuma ban yadda ka bauta wa Allah da wani addini ba in ba musulunci ba ka gaya wa ɗanka ko da ƙarami ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ka nuna musu tauhidi kamar yadda Allah ce babu wani annabi da muka turo kafin kai face sai yayi wa'azi wa mutanensa a bauta Allah shi shi kadai ka tuna kisar annabi yaqub da Allah ya kawo cikin suratul baqara am kuntum a id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kuna nan lokacin da annabi yaqub mutuwa ta zo masa ya hada ƴaƴansa gabaki ɗaya, kun ga tarbiya rasul aqida tun farko ya gina musu aƙida kuma da zai mutu ma sai da ya yi ƙoƙari ya ɗora su akan aƙida don haka lalle ne iyaye kafin ku bar duniya ku tabbatar 'ya'yanku suna kan aƙida ta musulunci ya ce kai yaran nan 'ya'yan nan na me za ku bauta bayan na mutu mata abu nuna min ba'di qalu na da ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa Isma'il wa Isaka har zuwa ƙarshe suka gaya masa abin da ya koya musu tun suna yara za mu bauta wa ubangijinka kuma ubangijin iyayenka Ibrahima da Isma'il da Ishaq ilahan wahidan ubangiji ɗaya annabi yaquba ya farin ciki zai mutu alhamdulillahi 'ya'yansa ya mutu ya basu akan aƙida kai yanzu in kai wasa ba sai ka mutu ɗanka ya ridda ba ko kuma ya zo ya yaƙi musuluncin ko a amfani da shi a yi faɗa da addini kun damu da gina gangan jikin 'ya'yanku amma ba ku damu da gina musu aƙida ba ku dora su akan aƙida ta musulunci ku ce kasi shirka ka gaya wa ɗanka ban yadda da bid'a ba so nake ka zama cikakken ahlus sunna mai bin alkitabu wa sunna ba wai ka zama ɗan bid'a ba ko ka zama mushiriki ko ka zama mai bautar wani Allah ko mai bin bokaye ko mai harkar tsafi ko wanda bai ma yadda da Allah ba dan atheist ko ka zama ɗan boko mai fada da addini ba na so akwai wanda za ga musulmi ne amma ya sha boko ya koshi sai ga ya wayi gari ma duk mai addini ma ya rena shi ai ka hai asara idan ka ka haifi da ya zamanto yana da wannan tunani saboda ya yi boko ya koshi da boko yana ganin duk mai addini ma wato bai waye ba wannan bala'i kenan babban bala'i tazizu asluq al-akhlaqi ladal abna Dabi'u na kwarai a gina wa yara ɗabi'ar kwarai a cikin zukatansu tausayin kannansu tausayin yayyansu tausayin iyayensu ka fara da kanka kai ka gina wa ɗanka aƙidar ya rinka jin tausayinka wato abin da yake faruwa yau yan uwana in kun lura wallahi malam yau za ka wayi gari kana kwance a gidanka kana kwanci a gidanka baka da cikakkiyar lafiya amma fa gaya maka ba lalle ba ne ba ɗanka ya zo ya gaishe ka mutum zai gama ciwonsa ɗansa bai zo ya gaishe shi ba ya zo ya buɗe labule ya ce baba ya jiki Allah baka lafiya ba fa maganar ya zo ya zauna a wurin kai tausaya ya yi tagumi ga ubansa bai da lafiya ba da yawa ƴaƴa yau ubansu yana kwance a gadon asibiti amma sun tafi filin bal ko ba haka bane ubansu ya yi wata guda yana asibiti amma ba sa fashin filin bal wallahi na san mutumin da kafin ya mutu sai da aka yi ta rikici da 'ya'yansa akan wa zai zo ya rinka zama asibiti yana share masa kashi yana masa jinya mm. wallahi malam yaran diki suka yi sai wani guda ɗaya ne a ciki da ake ganin mutumin banza ne a ciki ganinsa ake na banza shi kuma shi ne ya tsaya yake kula da uban da uban zaginsa yake yi mutumin banza ne a wajensa amma sai da ya zo mutuwa waɗancan ɗin duk suka ƙaurace masa saboda Allah ya jarabe shi da ciwo ya yi tsawon kwanciya a asibiti yaron nan shi yake share masa kashi ya shiga cikin mayafinsa ya yi masa tsarki yaron nan da ƙarshe uban nan cewa ki Allah maka albarka na yafe maka Allah maka albarka na yafe maka sauran fa shiru har haka ya mutu to wallahi zaka iya wayan gari ko ki waye gari in kin ga ɗan zamanin nan ciwo ya kama ki bai damu da ke ba miki magana ba to akwai matsala ko kuma ka zo ka haifi yaro ya mai da hankali akan matarsa sama da kai ba abin da yake faruwa ba kenan ka kashe mai kuɗi ka kai shi makaranta ka kashe masa kuɗi ka yi masa hidima yana zuwa ya aure ya fi tausaya wa matarsa akan kai uban wannan duk yana cikin bala'i da musibar da take damun mu a yau me yake faruwa saboda tun asali ba mu koya wa yaran namu tausayin mu ba ba mu koya musu tausayin mu ba daka dole ne in baka da lafiya ka kira yaran ka ce ku zo ku zauna ku yi min addu'a wani riƙe hannu na yi min addu'a ka koya musu tausayin idan ka yi nesa baka in yi wani yi nesa ka kira shi ina kake baka da hankali ba da lafiya ba za ka zo kusa da ni ba ka nuna masa kar ka ce a rabu da su su je ka zo ka mutu kana so ka yi wasiya ba sa nan to wannan shine abin da yake damu mu a yau ba mu ainihin matso da yaran mu muka ta'aziz a suluk al-akhlaqi a gare su ba sannan ana so a koya wa yara jarinta kada ka bari ɗanka ya zama matsolo matsoraci da zarar kin ga ɗanki matsoraci ne kice kai ba a tsoro a nan gidan ya zama jarumi ya zama tsayayye shine zai iya tunkarar dukkan wani abin da zai iya zuwa na rayuwa amma yaro gashi namiji amma ya zama kamar mace shirme a'a a koya masa jarinta a shaja'a a koya masa muwajahatul mushkilat ya zai tinkari matsala mushkilatu hayati duniya mushkilolin rayuwa ta duniya a koya masa sabat a koya masa juriya da dauriya ya haƙuri da talauci kuma kada wani aboki ya firgita shi kada wani yaro ya tsoratar da shi kamar yanzu yaro ya dawo miki a gida wallahi wani ne da ke ni yana ta miki ihu can sun dako shi ya zo nan ya dame ki da ihu ki ce koma in ba rama ba to kar karka daka dawo nan kana kuka matsoraci kawai ba cewa ne ki je ki ce ya rama din ba dan kar a hada su fada amma wani lokacin a koya yaro jarunta ka ce in aka rankwashe ka kai ma rankwasa ya maka ɗaya kai ɗaya kin koya mai jarunta amma kawai aje a rankwashe shi a buge shi ya zo yana yaye miki baki ya yi awa biyu yana miki kuka abokinsa ya da ke shi wataƙila ma ƙaninsa ne ya buge shi kin kashe rayuwarsa baki koya mai jarunta ba dan bera ne ya fito a gida ko gafiya tura danki namiji ki ce a je a fidda shi a gidan nan ke kuma ki dan shiga ki boya tunda matsoraci ya ce ke dama. amma kyankyaso sai ya raba ya baza mutanen gida gaba ɗaya kyankyaso mai gida yana gudun kyankyaso matar gida ma ana ta gudu kyankyaso ba wani <laughs> ana ba da labarin wani mai gida a cikin dare suna kwance sai suka ji ana tura kofa kikikit suna kwance fada iyalinsa sai yana cewa hajiya hajiya ni faji nake ana tura kofar nan <laughs> <laughs> ta ce Allah alaji ce wallahi saurara ki ne sai kikikit kikikit sai ya ce na Allah zan shiga karkashin gado ki lullube ni <laughs> ya sauka daga kan gadon sai ya shiga karkashin gado ta ce to ni kuma ina ni ya ce ɗauki sanda ki tsaya <laughs> wallahi na ce gaya maka wani abu kamar almara matan nan kuma jaruma shi fa ya shiga karkashin gado an lullube shi ma'ana in mutuwan ne ita ta mutu mata mai ladabi jarumar mata ta tsaya ta duba ta duba ya ce karki haska tauci kar su gane muna a farki karki haska ki dai lura ki gani waye matan nan da ta je ta leƙa ta leƙa ta window sai ta ga ashe wani burgu ne gafiya ne gafiya ce take kokarin ta tura kofar ta shigo sai ta ce la alaji gafiya ce ne ya ce dan Allah fa sai ya tashi hau gado subhanallahi to yanzu irin wannan uba <laughs> irin wannan uba lusarin uba su su su yaya za a yi ya koya wa yara a ya koya wa yara jarinta shi kansa matsoraci ne ai dakewa ake yi in ka ji wani hayaniya da tsoron naka sai ka samu wani itace haka sai ka dake wani kwata ko ka ce waya nan ko gafiyar ce sai ta tafi in ma mutum ne cewa za ka yi miƙo min makamin nan ki gani ba ni ki gani bari in baza su ko da ba komai a hannunka haka ake yi kadda ya ka buɗe ƙofar amma dai kai barazana ko ka samu ƙofar ka dake ta haka ta gefe gefen ta haka ka barar da wani bulo haka a gefe a jira gagaga to sai kaga sun kama gudu haka ake yi amma ka zama matsoraci matsolo ya za ka koya ɗanka jarinta duk ku kula da waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma e, wajibi ne ku kula da 'ya'yanku wajen taimakekeniyar juna idan yaro ya samu wani abu to a koya masa ya taimaki yan uwansa ya ba su duk yaron da kuka ga in ya samu abu buya yake shi kadai ya cinye to wannan yana nuna idan ya girma ya samu babban aiki ba zai taimaki ƙannansa ba wannan shine wato tarbiyatul janibul ijtima'i ladal atfal zamantakewa at-ta'awun bainal aulad at-tanasur a koya musu taimakekeniyar juna idan aka je aka ba su abinci suna ci to a koya wa babba ya rinka tashi ya bar wa ƙanana a koya wa ƙarami in an ci abinci ya ɗauke kwanan abincin ya je shine ƙarami a koya masa shara ya share abincin sannan duk wanda ya samu wani abu to a koya mai tarbiyyar a ce je ka raba wa ƙannanka ya fita ya je ya samu alheri a wajen abokin babansa ya bashi dubu ashirin sai a ce to je ka rarraba wa ka dubu biyar biyar a je a dubu ɗaya ɗaya ko ɗari biyar biyar kin ga kin koya mai tarbiyya to da in kun mutu in ya samu alheri ba zai manta da kannansa ba amma ya samo kin ce je ka ɓoye je ka ɓoye ɓoye ka ka bari su gani yanzu za su dame ka ce sai ka basu ni dai ba ni dubu biyu kawai a shirme kenan wannan wannan an nuna cewa kar ya taimaki kannansa to wannan shi ma yana ga cikin kurakurai da ainihin wato iyaye suke yi ba sa kula kuma lallai ne wallahi yaro ina jaddada muku yana ginuwa ne akan abin da kuka ainihin wato gina shi saboda yanayi na lokaci kuma iyaye ne mata ziyara ce muka kawo muku a wannan kam naku baya cikin program wannan wa'azin da za mu zo muku amma dai aka ce mu zo mu kawo muku ziyara to mun kawo